Daga nan Freedom Radio muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Gwamnatin jihar Kano ta ce ta mayar da gwaji kafin aure tilas kuma doka ga duk wanda yake neman angoncewa kuma duk wanda ya karya dokar akwai hukunci mai tsauri a kansa. A ci gaba da aikin da hukumar Hizba take yi na Operation da Badala a nan jihar Kano, a jiya ma Hizbar ta je wasu wurare tare da kame, inda har aka kamo wata mai kawalci a bata naira ɗari biyar. Babbar kotun shari'ar Musulunci da ke zamanta a Hausawa filin hoki ta ci gaba da sauraron shari'ar nan da ake zargin wata mata da kashe mijinta a unguwar Maidile ta hanyar daɓa masa wuka a wuya. Kotun shari'ar Musulunci ta kwana hudu ta aike da wani matashi gidan gyaran hali sakamakon zarginsa da datsewa wani matashi dan yatsa. Waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni na nan tafi a cikin shirin inda ranka sai ku biyo mu. Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, Zainab. Aminu Bako rike muku sallama ta cikin wani sabon shirin na inda ranka da ke kawo muku labarai da rahotanni na musamman da suka shafi al'umma kai tsaye. Daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Shirin namu na yau zai faro ne da wani doka da gwamnatin jihar Kano ta ce ta mayar tilas wato wajib ga duk wasu masu shirin angon cewa a jihar. Wannan doka dai shine na gwajin sanin matsayin lafiyar ma'aurata kafin aure a jihar. Shugaban hukumar lura da cuta mai karya garkuwar jiki ta jihar Kano Saka, Dr. Usman Bashir ne ya tabbatar mana da hakan. A baya wasu jihohin arewacin ƙasar nan da suka haɗar da Jigawa, sai Bauchi da Yobe na kan gaba wajen ganin cewar ba za a yi aure ba. tsakanin mace da namiji har sai an yi gwajin lafiya. Hakan dai ya biyo bayan kalubalen da ake samu na rashin lafiya ko haifan yaran da basu da cikakkiyar lafiya. A baya bayan nan hukumar ta saka ta ce gwajin ya zama doka a nan jihar Kano domin dakile irin cututtukan nan da ke yaduwa ta hanyar aure wanda ake kira da couple counseling ko wanda ake yadawa 'ya'ya a lokacin da suke ciki ko kuma a shafawa abokiyar zama da za ta zo daga baya ko wacce take ciki. Haka zalika hukumar ta ce duk wanda aka kama da saba wannan doka akwai tsauraran matakai da gwamnati za ta ɗauka a kansa. Dr. Usman Bashir shine shugaban hukumar lura da cuta mai karya garkuwar jiki ta jihar Kano wato Saka. Ya yi ƙarin haske kan illa da rashin wannan gwaji da suka haɗar da na HIV, hepatitis, cutar sanyi da kuma gwaji na shaye-shaye da sauran cututtuka da dama suke da shi ga ma'auratan da suka yi aure ba tare da yi ba. Yana da muhimmanci kafin a yi aure a tantance a ga mai aiki ciki saboda dakile cutuka da suke haduwa wajen daurin aure ko kuma cutukan da za a yi sawa 'ya'ya ko kuma wasu matsala za a samu wajen aure idan mutum ya da nan kwayan cuta zai iya sa ƴaƴansa sannan kuma akwai gwajin ma shaye-shaye saboda matsalar da ake samu na shaye-shaye kuma in an ya aure a samu matsala saboda wasu cutukan ba a ganewa sai an zauna tare sai ya fara ganin hali ya fara fitowa to duk wannan ana yi ne don a kare al'umma musamman mu a bangaren na Najeriya kamar yadda namiji yana dama ya auri mata biyu ko uku ita wacce za a aura din watakila ita ce take dauke da ɗaya daga cikin abubuwan Shugaban ya kuma kara da cewa akwai wasu hanyoyi da ake bi wajen haɗa auren waɗanda aka yi wa gwajin kuma aka gano cewa suna ɗauke da cutar mai karya garkuwar jiki. Hanyoyin da ake bi tun mace tana da ciki farkon cikin kafin ɗan ma ya zama mutum. An yi gamo da katar mutane sun yi aure ba su sani ba so ana ba su shawara su je su wannan gwaji yanda idan aka gwajin aka dan yana da wannan genotype din sai a cire cikin tun ma kafin ya zama mutum to abin da ake gudun kenan kamar kuma HIV ita ma kamar yadda muka faɗa ana iya aure mai ɗaya mai cutar ɗaya baya da shi to amma kuma akwai hanyoyin da muke bi idan an zo asibiti za a yi bayani yadda mai ita yana auren mara ita a zauna lafiya sannan kuma shi ma dan da za a yi haifa akwai hanyoyin da ake bi a kare shi musamman in mace ce take da cutar Dr. Bashir ya ce a yanzu sun samu kayan aiki isassu a asibitoci kimanin 592 a nan jihar Kano. Haka zalika kuma ya ce gwajin HIV a Kano kyauta ne a asibitocin gwamnati ta ko'ina. Don haka duk inda aka nemi a biya kuɗi a kawo rahoton asibitin domin ɗaukan mataki na gaba. To ai dama Hausawa na cewa don kai ake hula har kunne ya samu da fatan za a kiyaye abu doka yadda ya kamata tunda dai ci gaba aka samu ba aka san haka ba. A ci gaba da aikin da hukumar hisba take yi na Operation Kauda Badala domin kawar da duk wani aikin asha daga jihar Kano. A yau ma hukumar ta kai su mame wasu wurare da ake zargin wanda suka haɗar da UUA Entertainment da ke sabon titin fan shekara. ‘yan rake bayan Northwest titin gidan zu, titin zuwa Zaria, da kuma bakin Samir Hotel da ke Airport Road, tare da samun nasarar kamo mutane su kimanin guda ashirin da suka haɗar da maza guda uku da kuma mata su goma sha bakwai. Hukumar ta gano mafi yawan su ba 'yan asalin jihar Kano ba ne, a cewar su kawai sun zo rawar gala ne, ciki kuwa har da wata kawaliya mai haɗa mata da maza a gidanta a bata naira ɗari biyar. Matasan mazan da matan da aka samu nasarar kamowa da gaba ɗayansu ba su haura shekaru 23 ba sun yi magana inda wasunsu suka bayyana cewa wai kawai sun zo garin nan ne domin rawan solo cikinsu kuwa hadda wata da aka naɗawa ita ce sarauniya a wani gida na gala. Mamana na Abuja amma kuma kakannina da sauransu da ɗan na, ina da ɗan dangi a nan. A nan dai gaskiya kawai ina wasa ne. Gaskiya iyayena ba su sani ba amma dai sun san ina Kano. Ni ko na zo aure awara ina tsaya aka kama ni fa. Ya bi suna gudu duk muna a guwa ta bayan ina gudu ba. Shine aka kama ni. Daga Katsina, Modoji jikotas Na zo ne kawai. Wani sana'a Wasa nake wasan solo. Kaddara ce zan ce Allah ya rubuta kuma ta faɗo kaina. Ita ma wacce ake zargi da yin kawalcin da ta ce shekarunta talatin a duniya ta magantu, inda ta ce mazan na zuwa su ce ta nema musu mata, su ma haka matan suna zuwa su ce suna son a nema musu mazan. Wani lokaci kuma ma tare suke zuwa, ita kuma aikinta kawai sai ta ba su ɗaki, sannan a sallame ta da naira ɗari biyar. ni dai sun zo ya ba ta dubu ɗaya ba ni ɗari biyar suka shiga cikin ɗaki suka rufe kofa ban san dai me suka yi ba amma dai sun shiga ɗaki sun rufe kofa amma ni dai an ban ɗari biyar su suna zuwa matan ni ma kuma ni sa'in da samu ina haɗa su da shi abin yana ci min rai saboda ina so in yi aure na taɓa yin aure sau ɗaya gaskiya ne na yi nadama sosai kuma dan Allah dan annabi a yi haƙuri mu ci arzikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a yi mana aure. To, an dai ce kowa ya hau motar kwaɗayi a tashar wulakanci za a sauke shi ga shi nan kin gani su ma mazauna wannan unguwa da matar take sun bayyana jin daɗin su sakamakon kama ta da aka yi sun ce abin da take yi dama ya daɗe yana ci musu tuwo a ƙwarya mu yan unguwan nan ne ga gidajen nan tana tara maza da mata ana fasikanci a gidan kama ba ɗaya ba ba ɗaya ba mu roƙon mu da muke yi ta tashi ta mana unguwa muna roƙon adalci da ai mana adalci a tashe ta daga cikin unguwan mu ta takura mana ga makaranta alloma ma a wajejan ga kasuwa nan ta yan rake duk nan suke gangarowa suna shigowa cikin gidanta yanzu ma kuma ga jama'a an kama shaida to Allah ya shirya mu baki daya gani ga wani dai ya isha wani tsoron Allah A gefe guda kuwa Dr. Abdulrahman Ali wanda shine shugaban Key Population wata kungiya da ke fafutuka wajen dakile yaduwar cuta mai karya garkuwar jiki ya ce sun tashi tsaye domin ba da irin nasu gudunmawar ta hanyar dakile cuta mai karya garkuwar jiki a nan jihar Kano musamman ma akan 'yan matan da ake kamowa a hukumar Hizba da suke dauke da wannan cuta kuma suke ci gaba da yada ta shi yasa suke son hada gwiwa da hukumar ta Hizba don ganin an kawo ƙarshen ta. domin kuwa duk sanda aka yi kame sai an samu masu wannan cuta kuma barinsu cikin al'umma kamar annoba ce. su wayannan yara dai yawanci su ne wa'yan da za ka ga idan hizba sun fita abu ana kama su a guraren da ba wai za a ci guri ne waɗanda mata masu zaman kansu suke zama ba su kuma su ne suna daga cikin waɗanda suka fi haɗa wannan cututtuka muna ƙoƙarin mu ga ya za a yi mu shigo da su cikin al'umma sau da a ringa amfani da kwaroron roba haka na idan an sami su da wannan cututtuka a ba su magunguna suna sha kuma muna ƙoƙari mu ga mun alakanta kanunmu da su hizba ɗin da sauran jami'an tsaro ma waɗanda duk za mu haɗu mu taimaka domin a dakile wannan cutar Ita ma Dr. Aisha da take wannan kungiya ta Key Population ta ce kwalliya tana biyan kuɗin sabulu ta hanyoyin da suke bi na haɗa ƙarfi da ƙarfe da hukumar ta Hizba don daƙile yaɗuwar wannan cuta. Kuma sannan suna neman haɗin kan Hizban wajen aiko musu da irin waɗannan yara da aka kama saboda a yi musu gwaji sannan kuma a ɗauki mataki na gaba. su mutane an fito ana ta wayar da kai akan wannan cuta mai karya garkuwar jiki mutane da ba ma sani a baya ba da ba su san illolinta ba yanzu sun fara sani ana wannan gwaji muna so mu layazin da su hisba din don mu ga cewa wannan gwajin da aka in an yi mu ma manar farin din su zo wajen mu suna da kungiyoyi na wanda wannan masu cuta suke da saboda a san yadda za a yi a dora su akan magani na cewa yawon da suke suna yada cutan su daina yada za mu hada kai da hannu da hannu to Allah ya baku iko ya kuma ba mu lafiya baki ɗaya. Mai sauraro shirin inda ranka kuke sauraro. Daga nan Freedom Radio muryar jama'a za ku iya sake sauraron wannan shiri a duk sanda kuke so idan ku lalube mu ta kafafen sada zumunta a Freedom Radio Najeriya kafin shirin ya ɗora bari mu leƙa sashenmu na kasuwanci. mu da dawowa. A nan kuma babbar kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a Hausawa filin hoki ce ta ci gaba da sauraron shari'ar nan da ake zargin wata mata da kashe mijinta a unguwar Maidili. Tun da fari da ya gwamnatin jihar Kano ce ta gurfanar da matar mai suna Fiddausi, Isa bisa tuhumarta da kashe mijinta mai suna Sabiu Ado inda ake zargin ta caka masa wuka a wuyansa har raye halinsa kuma ana zargin sun samu rashin jituwa a tsakaninsu. A zaman kotun bangaren masu gabatar da kara sun gabatar da shaida wato makocinsu mai suna Muhammad Yusuf amma lauyan wanda ake tuhuma barista Abdul Waziri ya yi suka. Shi kuma lauyan gwamnati kuma mai gabatar da kara barista Lami da Abdullahi Soran dinki ya roƙi kotu ta basu wata rana domin yin martani. Kotun kuma ta sanya ranar sha hudu ga watan gobe domin sake gabatar da ita. Ita kuma an sake aikewa da ita gidan gyaran hali. kamar yadda wakilinmu na kotu Aminu Abdu Baka Noma ya rawaito mana. Duka dai daga kotun, kotun shari'ar musulunci ta kwana hudu ta aike da wani matashi gidan gyaran hali sakamakon zarginsa da datsewa wani matashi dan yatsa. Wakilinmu Aminu Abdu Baka Noma na dauke da ci gaban labarin har ma da karin wani daga kotun. An gurfa da baban gida sabo a gaban kotun shari'ar musulunci ta kwana hudu da ke zamanta a PRP karkashin jagorancin mai shari'a Nura Yusuf Ahmad dauke da takardar tuhumar samar da munar rauni ko bayan karanto masa ya musanta mai gabatar da ƙara aliyu abidin ya roƙi kotu ta ba da wata rana domin su gabatar da shaidunsu kotu kuma ta sanya rana takwas ga watan biyu domin kawo shaidu ana zarginsa da datsewa abubakar yusuf dakata ɗan yatsa da wata adda bayan samun wata sa'in sa tsakaninsu a unguwar dakata A wani labarin kuma daga dai wannan kotun 'yan sanda suka gurfanar da wata matar aure mai suna Aisha Murtala bisa kunshi tuhumar bata suna mai gabatar da ƙara Aliyu Abidin ya karanto mata kunshin tuhumar amma ta musanta inda mai shara Nura Yusuf Ahmad ya aike da ita zuwa gidan gyaran hali har zuwa ranar takwas ga watan biyu domin sake gabatar da ita ana zarginta da cewa bazawarar mijin nata karuwa inda ake zargin ta yi hakan ne saboda zafin kishi bayan aikewa da ita idan tana da bebele ta kawo ya sanya ta a hannun belin na gaida babana. Nan kuma Alhaji Adamu Shiroma ɗan galadiman ƙaraye ne ya miƙo ƙorafinsa a kan hanyarsu da ya tashi daga sabon titi zuwa Yako zuwa ƙaraye har zuwa kwanar ɗangora a kan a taimaka musu a dube su sakamakon lalacewar da hanyar ta yi ya ce akwai haɗari a bin wannan hanya musamman ma marasa ƙarfi da suke wucewa a ƙananan motoci. to da Allah muna so za mu yi complain ne akan wannan hanyar tamu daga sabon titi zuwa yako daga Yako zuwa Ƙaraye, daga karaye zuwa Kwana gora. Jama'a da Allah masu manya wanda suke da ruwa da hannu da tsaki akan wani abu da Allah a taimaka mana a duba a ganin wani hanyar ta lalace ta yi wani abu da ɗansa haka gashi nan kuma hanyar nan har yanzu sai a zo a ɗan fara wani aikin kaɗan sai a zo a daina da Allah muna roƙo da Allah da annabi jama'a a taimaka mana to Allah ya bada iko ya kuma sa ya isa kunnuwan waɗanda ya kamata su yi aikin. Kafin mu sallama filin inda ranka ya samu takardar neman taimakon wani bawan Allah mai suna Haruna Yusuf wanda yake fama da lalurar ido za a yi masa gilashi a asibitin Maka yana neman kuɗi naira dubu goma sha ɗaya da ɗari biyu ya ce ba shi da shi kuma ba shi da yadda zai samu da fatan jama'a za a taimaka domin ya samu ya ci gaba da gani. Haka kuma mun samu takardar neman taimakon wata baiwar Allah mai suna Zainab da take neman cikon kuɗin makaranta naira dubu talatin ta ce ta samu admission kuma tana son ta koma ta karatun nan amma kuma ba ta da cikon kuɗin da za ta biya domin ci gaba da karatu tana neman naira dubu talatin da fatan jama'a za a taimaka. Duka-duka kuma da haka ne shirin inda ranka na wannan rana ya kammala. A madadin dukan abokan aiki Bashir Sharfaɗi, Nasir Salisu Zango, Aminu Abdu Baka Noma, Yusuf Ali Abdalla da suka tallafa wajen kawo muku shirin. Bisa jagorancin Samira Sa'ad Zakirai, Abdulrahman Hamis na Madina da Abdulrahman Ado Baba ne suka sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Ni Zainab. Aminu Bakor nake cewa ya Allah ka ci gaba da inganta rayuwarmu, ka sa mu gama da duniya lafiya. Amin.